وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجب littafinsa iktida'u siratul الصراط المستقيم مجلد نبيه mujallar na farko muna shafi na ɗari da goma sha biyar wato muna cikin babi na biyu وهذه المشابهة في هؤلاء wato wannan misali da Allah madaukaki ya kawo misalin da Allah ya kawo game da munafikai ya kwatanta al'amuran munafikai da na kafirai a suratu tauba bi iza'i ma wasafa Allah bihi mu'minina ya zo ne a daura da yanda Allah madaukaki ya siffanta masu imani kamar yadda Allah madaukaki ya siffanta munafikai haka nan kuma ya kawo siffar masu imani من قوله daga inda Allah madaukaki yake cewa wa yuti'una Allah wa rasulah masu imani suna yi ma Allah da'a da kuma manzonsa fa biyayya ga Allah da kuma biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa tunafi mushabahatan ladina min qabl yana hana mutum ya kwaikwayi halayyan kafirai da suka gabata in dai mutum zai bi maganar Allah da ta manzon Allah to ba za a samu kuma yana kwaikwayon ɗabi'un kafirai ba qala subhanahu shekul islam ya ce Allah maɗaukaki ya ce kalladina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku ne kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan sun kasance sun fi ku yawan dukiya sun fi ku tsananin ƙarfi a shadda minkum kowa wa aksara amwalan wa auladan kuma sun fi ku yawan dukiya da 'ya'ya fastamta'u bi khalaqihim sai suka mori rabansu na duniya fastamta'tum bi khalaqikum kuma kuka mori rabonku na duniya kamar alladina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka gabace ku su ma suka mori rabonsu na duniya wa khubtum kalladi khabu kuma kuka yi shishigi yadda waɗanda suka gabata su ma suka yi shishigi cikin al'amarin addini falkhitabu fi qawlihi to wannan magana da Allah ke yi jawabin da ya taho inda Allah ya ce kanu ashadda minkum quwwa waɗanda suka gabata sun fi ku tsananin ƙarfi wa qawluhu da kuma inda Allah ke cewa ta'tum kun mori rabonku na duniya kamar yadda su ma suka mori nasu wannan magana da Allah ya yi in kana lil munafiqina to idan maganar ana yin ta ne ga munafikan kana min babi khitab talwin ya zo a ƙarƙashin babin canza launin magana wal iltifati da kuma waige larabci yana da wannan tsari tsarin da ake ce masa khitabu talwin wal iltifat khitabu talwin shine canza launin magana a talwin bi ma'ana talwinu shai'i bi launin ma wannan ya danganci ilimin balaga khitabu talwil wal iltifat yana ƙarƙashin ilimin balaga wa huwa uslubul kalam tsari ne na yadda larabawa suke gabatar da magana to akan wannan tsarin Allah ya shirya littafin alkur'ani kana cikin magana sai ka canza wa maganar launi ko kana cikin magana sai ka yi waiwaye waiwayen naka yana tafowa ta cikin lafazin da ke fita daga bakinka wanda shi ake ce ma al'iltifat to asali al'iltifat yana ƙarƙashin babi ne na khitabut talwin amma shekul islam ya aje su dukkansu a ƙarƙashin babi guda ya ce min babi khitabut talwin wal iltifat yana da misalai da dama a cikin alƙur'ani saboda shi alƙur'ani littafi ne da allah ya tsara shi a harshen larabawa don haka sai ya taho da tsari yadda larabawa suka san shi to idan ka duba alkur'ani za ka samu yana cike da abin da ake ce ma khitabu talwin da kuma al'iltifat waiwaye abin da ake ce ma waiwaye wa hada shaykhul islam ce wannan intiqalun min al-mughayyab ila al ana magana ne da fakakke sai a yi ƙaura a dawo maganar ana yin ta da halartacce in aka ce fakakke mutumin da baya guri kamar ina baka labari kaga mutumin da nake baka labarinsa baya na ina cikin magana sai in canza lafazin magana tawa sai in dawo magana da kai shine ya bada misalin yadda Allah ya faɗa a cikin suratul fatiha kamar fi qaulihi ar-rahmanir rahim idan kana karanta fatiha akwai al-iltifat waiwaye alhamdulillahi rabbil alamin kana magana ne game da Allah kana ba da labarin Allah subhanahu wa ta'ala yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai ar-rahmanir rahim Allah mai rahama Allah mai jin kai maliki yaumiddin Allah mai mulki a ranar hisabi kaga duk labarin Allah kake badawa ko to amma sai kai waiwaye sai ka koma maganar kai tsaye da Allah kake yi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da uh, kai muke bauta kuma ya Allah taimakonka muke nema kaga farkon fatiha kalmomin da suke zuwa kalmomi ne da suke ba da labari game da Allah maɗaukaki ba magana ce mu ba kake da Allah ba kana cikin tafiya sai ka canza lafazinka sai ka koma magana kake da Allah wannan shi ake ce ma al-iltifat kayi warge wannan ya taho a tsari na larabawa yadda larabawa suke gabatar da maganganunsu akwai khitabu talwin wal iltifat misali a suratu talaq يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi ana magana da mutum nawa mutum ɗaya amma sai Allah ya ce idza tallaqtumun nisaa in kun sake mata magana ta koma da mutum ɗaya fa innal khitaba fil ayati lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wal muradu bihi ummatahu amma shi Allah ya sani idan yana magana da annabi Muhammad duk wani mabiyin manzon Allah ya san da shi ake yi saboda haka ba sai an kira ku ba da aka tashi kira sai aka kira annabi shi kadai amma da umarni ya zo sai aka game al'ummarsa karkashin wannan kira da aka yi masa yana tahowa kamar yadda ya zo a farkon suratul talak ana magana da mutum ɗaya a canza lafazin maganar ya koma ana yin ta da mutane da yawa sura guda kenan yakan zo kuma ana magana ne da mutane biyu sai a canza lafazin maganar ya koma ana magana da jam'i kamar yadda ya zo a suratu yunusa aya ta 87 Allah maɗaukaki yana magana da annabi Musa da Harun wa auhaina ila Musa wa akhihi mun yi wahayi ga annabi Musa da ɗan uwansa shine annabi Harun alaihi salam me muka musu wahayi an tabawwa liqaumi kuma bi misra buyuta lokacin da azabar fir'auna ta tsananta fitina ta kai fitina ibada sai dai mutum ya yi ta a ɓoye Allah ya yi wahayi ga annabi Musa da annabi Haruna ya ce musu an tabawwa ali ƙaumi kuma bi misra buyuta ku zaunar da mutanenku a cikin gidajensu a ƙasar Masar bi ma'ana ku rika ibada a cikin gidajenku kaga wahayin an yi ne ga mutum biyu wa auhaina ila musa wa akhihi an tabawwa ana magana da mutum biyu amma da Allah ya ce ku gaya musu su mai da gidajensu su zan wurin ibada sai Allah ya canza magana daga mutum biyu ta koma jam'i ya ce waj'alu buyutakum qiblatan ku mai da gidajenku ba ku biyu ba dukkanku da kai annabi Musa da annabi Haruna da mabiyanku gaba ɗaya ku mai da gidajenku su zama alƙibla wa aqimus salata kaga wannan magana ana yin ta ne da jam'i ba mutum biyu ba wa bashirul mu'minina kayi albishir ga masu imani don haka ana canza magana lokacin da ake yin ta da mutum biyu ta koma lamiri na jam'i kamar yadda Allah ya bada misali yanda ya zo a cikin suratu yunus aya ta 87 akwai hikima a nan kamar waccan magana da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa ya kai annabi ana kiransa shi kadai amma sai Allah ya mai da maganar ga jam'i idza nisa a in kun sake mata hakanan ma Allah ya kira annabi Musa da annabi Haruna ya ba su umarni sannan can gaba sai ya canza umarnin ya game da al'ummar su baki ɗaya wa hikmatu tasniya anna musa wa haruna huma alladhani yuqarrirani qawaidan nubuwa annabi musa da annabi harun su suke tabbatar da ka'idoji na annabci babu mai iya magana da Allah sai su biyu wa yahkumani fi shari'a su suke da daman su kafa shari'a ga banu isra'ila fa khassahuma bidhalika don haka yasa Allah ya fara kiransu su kadai to amma da ya kira su thumma khataba al-jami'a bi ittikhadhi al-buyut qiblatan lil ibada sannan Allah ya canza lamirin ya koma yana kiran dukkan banu isra'ila su rike gidajensu su ringa ibada a ciki li'anna al-jami'a ma'muruna biha saboda dukkan su an umarce su da yin ibada din bayan an gama magana sai Allah ya dawo magana kuma da mutum ɗaya shine annabi Musa kaga ayar ta samu al'iltifa har kashi uku da farko Allah ya yi kira ga mutum biyu wa auhaina ila Musa wa akhihi an a mutum biyu kafin a gama ayan sai umarnin ya koma ga mutane fiye da biyu waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata sannan ƙarshen magana sai Allah ya dawo magana da mutum ɗaya shine annabi Musa shi kadai Allah ya ce mar wa bashirin mu'minin kai Musa kai kadai yi wa masu imani albishir kaga ayat ta ɗauki al'iltifat har kashi uku saboda darajar annabi Musa sama da ta annabi Harun لأن الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار don haka Allah ya ba da misalai da dama irin haka a cikin alkur'ani ana magana da mutum ɗaya a koma magana da mutane fiye da biyu ko ana magana da mutum biyu a koma magana da mutane fiye da biyu a dawo magana da mutum ɗaya sannan kuma akan yi al'adulu an al-khitab al-khas ila am ana magana keɓaɓɓiya a koma magana mai gamewa yadda ya zo a suratul an'am aya ta 106 ittabi ma uhiya ilayka min rabbika لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله ينا مغانا نيدا النبي محمد شي كدي yace masa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abin da nayi maka wahayi ka bi wannan wahayi da aka yi maka la ilaha illahu babu abinda ya cancanta abauta masa sai Allah wa a'rid anil mushrikeena kuma ka kauda kai ga masu shirka walau sha Allahu ma ashraku da Allah yayi nufi da ba su yi shirkan ba a ce kafircin da suke yi da nufin Allah na'am da nufin Allah amma babu son shi saboda ba komai ne Allah yake nufin sa alhali kuma yana son shi ba akwai bambanci tsakanin nufin Allah da son Allah Allah shi yayi nufi har da kafiri yake kafirci amma kuma Allah bai son kafirci Allah shi mu gani wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka ka zama mai tsaro gare su ba wa ma bi wakil kuma kai ba wakili bane akan su inji Allah ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai aka canza maganar ta koma ana yin ta da duka al'umma sai Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillah kar ku zagi waɗanda suke bautan wani Allah ka ga maganar ba ana yin ta ne da annabi shi kadai ba anan maganar sai ta koma ana yin ta ne da shi da kuma al'umma sabaki daya. a shahidu min haza hil'ad ya tafi kawulit wala ta su balji na min duniya. ba da kawuliti in ta ma ubu hiya ilaika in kana son ka ga bayanai game da ire-iren waɗannan ka nemi ta'awilin mushkilin kur'an littafin ibnu kutaiba shafi na ɗari biyu da tara. da almasalu sa'ir mujallar na biyu shafi na bakwai da mu'jamul balagatil arabiyya shafi na ɗari biyu da uku akwai wani malami da ake kiransa shamsuddin ahmad bin suleiman bin kamal basha ya shahara da suna ibnu kamal basha wani littafin na tarihi zaka ga an rubuta kamalu basha zada ko ibnu kamal alwazir wannan mutum Allah ya ba shi ilimi har ma a zamaninsa ana kiran shi mufti sakalai mai fatawa ga mutane da aljanu kaga ko ilimin nasa ya kai makura kuma suna kiran shi shekul islam domin a wancan zamani asali kalma ta shekul islam kana mansaban ilmiyan fi daulatul usmaniya a zamanin daular usmaniyya ba daular shehu usmanu ba daular usmaniya da ta tabbata a ƙasan turkiya wancan daula da ake kiranta daular usmaniya lafazi na shekul islam wani mukami ne na ilimi da ake bawa mutum ya juzuhu inda hum akabira ulama'ihim manyan malamai a wancan zamani ake ba su wannan lakabi wannan malamin kamaluddin basha ko ibnu kamal basha ya rasu hijira na da shekara 873 ya daɗe da rabuwa da duniya Allah ya ji kanshi ya rubuta littafi musamman sunan littafin kenan talwinul khitab littafin yana nan har ma akwai wani malami da ake kiransa dr abdulkhalik bin musa'id az-zahrani ya yi ta haƙiƙi ma littafin a cikin littafin ya yi maganganu masu yawa game da yadda Allah maɗaukaki ya tsara alkur'ani ya taho da daidai wato tsari irin na larabci ya kawo nau'uka na alkhitabu eh, talwin wal iltifat yadda ya taho a cikin alkur'ani wurare da dama kamar yadda muka ba da misali yadda Allah maɗaukaki ya kawo a suratul an'am ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka koma magana da al'ummarsa baki ɗayansu sannan sarful khitabi an mukhatibin ila mukhatab ana karkata magana in kana karanta alkur'ani za ka samu wani guri ana cikin magana da wasu mutane sai a canza maganar a koma da wasu mutane daban wanda yake gwada maka littafin alkur'ani littafi ne da ya taho da tsari na ilimi ko ana magana da sigatul mutakallim a canza a koma wata siga daban ko sigatul khitab ko sigatul gaiba sigatul gaiba ita ce yadda ta zo misalin ta a suratul fatiha ana magana game da Allah maɗaukaki ana ba da labarinsa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan duka siffa ce ake bayani game da Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai aka canza maganar daga gaibi ilal hudur ya dawo kai tsaye mubasharatan ana magana ne da Allah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in akwai littafai da dama misali wani littafin da ake kiransa talkhisul miftah littafin khatibul qazwaini shafi na 86 da miftahul ulum shafi na 199 asali al-iltifat shine waiwaye akan ce iltafata yaminan au yasaran ya waiga don haka kalma ta al-iltifat shi shine waiwaye kana cikin magana sai ka canza uslubil kalam bi naqlihi min ihda siyagi salat al-madkura sabiqan ka ɗauke sigar magana ka imma min sigati takallum au sigati al-khitab Ausi sigatul ghaiba bi sharti an yakuna al kalam ba'da an naqli ma'a canza uslubin magana biduni naqlin shi ake ce ma talwinul khitab a canza tsarin magana kenan maganar an masa launi an canza masa launi na daban shekul islam ya ba da misali da ayoyin da suke suratul fatiha mu je karatu ya ce sun mahasalar intiqam sai gashi ana magana a cikin waɗannan ayoyi na suratul tauba sai aka can bi ma'ana aka yi ƙaura min alkitabi ilal mugayyab da can ana magana ne wato da wani wanda baya nan aka dawo magana da wasu waɗanda suke nan ana magana da su mubasharatan sannan aka sake canza maganar aka koma da ita ga mugayyab fakakke wanda ba shi nan wato asali ka ɗauko suratul tauba daga aya ta 68 ka karanta za ka gane Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal Allah ya yi wa munafikai mazansu da matansu alkawari wal kufara da kuma kafirai nara jahannama zai sa su a wutar jahannama khalidina fiha za su dawwama a cikinta hiya hasbuhum ita ce ta dace da su wa la'anahumullah kuma Allah ya la'ance su walahum azabun muqim kuma suna da wata azaba madawwamiya wannan ba labari ake badawa ba labari ake bayarwa game da munafikai da kuma kafirai ko don haka wannan ya taho a tsari na al-mughayyab sannan sai aka dawo siga ta al-hudur kalladina min qablikum kaji fa ana magana akan munafikai da kafirai Allah ya musu alkawari gashi nan zai sa su a cikin azaba ya la'ance su sannan sai ya ce kamar waɗanda suka gabace ku yanzu an dawo magana da ku dace ana ba da labarin wasu mutane kamar waɗanda suka gabace ku kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khubtum kallazi khabu kaga ana magana ne da ku to sai kuma Allah ya sake canza tsarin maganar ya mai da ita gaibi sai ce ula'ika kaga ba da kuɗin ba kuma yanzu waɗancan la haula wala quwwata illa billah Allah ka kara mana imani wallahi bil haƙiƙa jama'a alƙur'ani ya fi ƙarfin ilimin ɗan adam Allah ya tsara alƙur'ani da wani tsari na ilimi na musamman ba ka sanin daɗin karatunsa sai ka karanta waɗannan ƙa'idoji Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ƙaura daga tsarin magana har kashi uku tsakanin waɗannan ayoyi da farko ana ba da labarin wasu mutane na'am ba ku bane wa'ada Allahul munafiqina ana ba ku labari Allah ya yi wa munafikai mazansu da matansu alkawari wal kufara da kafirai nara jahannama gaya muku ake ko ba ku bane don ku ji to amma sai da aka gama gaya muku labarin da ake badawa game da munafikai ba ku bane dai ba a ce ku ne ba kaga da a ce ku ne da an ce ku ne mai waranka ya baci sai Allah yake ba da labarin siffar munafiki mazansu da matansu da kuma kafirai da irin azabar da zai musu bayan ya gama sai dawo magana da ku kallazina min qablikum kamar fa waɗanda suka gabace ku ne kaga yanzu an dawo maganar kenan cikin ku ne fa ake samun munafikan ba wasu ba kar ku dau magana ku aje ta nesa kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan kaga ana magana da ku mubasharatan to da Allah ya je ƙarshen maganar zai ce makomar ku wuta kai lafazin yayi nauyi saboda ba kowa bane ake magana da shi yake zama munafiki sai Allah ya ce ulaika waɗancan kaga an tsame ku in aka ce waɗancan an koma siffa ta farko ita ce siffar munafikai su da matan su da kuma kafirai subhanallah Allah ka samu gani wa kama fi qawlihi shekul islam ya ce kana samun khitabu talwin inda ya taho cikin wata aya kuma yanda ya taho a cikin wata aya ta suratu yunusa aya ta 22 hatta idza kuntum fil farkon ayan huwa alladhi yusayyirukum fil bahri bahari. Allah shi yake tafiyar da ku akan tudu da kuma cikin teku in ka kana tafiya a kan mota lafiya wallahi ka zauna lafiya ne da izinin Allah in ka ga jirgin ruwa na tafiya da kai baka nutse ba wallahi tafiyar nan kana yin ta ne da izinin Allah huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahari Allah shi yake tafi da ku akan tudu da kuma cikin teku da babu izinin Allah motar ba ta iya motsi kuma jirgin ruwan da ka shiga in babu izinin Allah ba zai kai ko ina ba hatta idza kuntum fil fulki kun shiga cikin jiragen ruwa wajaraina bihim magana sai ta canza ka dauko ayan dai daga farko huwa alladhi yusayyirukum Allah shi ke tafiyar da ku yake ba ku damar ku iya tafiya akan tudu fil barri wal bahari akan tudu da cikin teku ana magana da ku hatta iza kuntum fil fulki kun shiga jiragen ruwa sai aka ce wajen raina bihim jiragen sai suka yi tafiya da su ba ku ba kaga magana sai ta canza nan take cikin aya guda wajen raina bihim birihin tayyibatin jiragen ruwan nan suka yi tafiya da su albarkacin wata iska mai daɗi saboda a zamanin da suna amfani da iska na teku ita ke kore jirgi ta kai inda aka yi nufin zuwa to iskan da take cikin teku ba guda ba ce iska mai daɗi ita ce wadda ta kore jirgin ya tafi lafiya ai akwai guguwar teku Allah ya ce to kuna cikin tafiya Allah ya turo iska tana kore jirgin ana tafiya iska mai daɗi wa farihu biha suna farin ciki sun shiga jirgin ruwa za su isa lafiya ja'at harihun asifun sai ga wata iska ta guguwa ta zo wa ja'ahumul mawju min kulli makan taguwar ruwa ya zo musu ta ko'ina saboda idan aka samu iska cikin teku to ruwan tana toroko tana yin taguwa to jirgin ruwa sai ya dinga fadawa yana tashi har dai ya kife a wannan lokacin da ruwa yake wato eh, eh, taguwar ruwa ta zo musu min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim har sun yi tamanin to fa yanzu an kewaye su ta ko ina ba su da kuma wata hanyar kubuta da awullaha mukhlisina lahu din a wannan lokacin suke ta kiran sunan Allah baka jin wani abu na fita bakin jama'a sai dai ya Allah ka tsere da mu ga su a tsakiyar teku ga guguwa ta taso sannan ga tekun ya fusata suna cewa ya Allah ka tseratar da mu mukhlisi na dina suna tsarkake masa addini a wannan lokacin ba a kiran kowa sai Allah la in na min hazihi da dai za ka tseratar da mu daga wannan bala'i la na mina shakirin lalle za mu kasance cikin masu godiya kaga ayar Allah ya fara ta yana magana da ku ana cikin tafiya sai ya koma maganar ta zama labari ake bayarwa na wasu mutane wannan balaga ce ta alkur'ani shekul islam ya ba da misali da wannan aya game da khitabu talwin wal iltifat mu koma littafi wa ya yace da kuma ayar da ke Allah yake cewa suratul hujurati aya ta bakwai wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ka ɗauko daga farko wa'lamu anna fikum rasulallah ku sani fa cikin ku akwai manzon Allah ana gaya masa habban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law yuti'ukum fi kasirin min al'amri la'anittum da dai annabi na bin ku cikin mafi yawan al'amura to fa da sha'aninku ya zama wahala kwarai domin da kun jawo addinin nan Allah ya saka dokokin da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba walakin Allah habbaba ilaikumul iman sai dai Allah ya ƙaunatar da imani gare ku ya saka son imani gare ku ku musulmai wa hufe fi qulubikum kuma ya kawata shi a cikin zukatanku wa karraha ilaykumul kufra Allah ya kyamatar muku kafirci wal fusuka da fasikanci wal isyana da sabo ana magana da sahabban annabi Muhammad amma a ƙarshen maganar sai aka ce ula'ika waɗancan ba ku ba humur rashiduna su ne shiryayyu Ka ga maganar da farko an ɗauko ta da su sahabbai ake yi amma a ƙarshen maganar dan kada su ɗauka kai tsaye yan aljanna ne da Allah ya waɗancan wato in kuna so ku zan su to ku yi koyi da su ba a dai ce ku bane subhanallah kaga nan ma an samu khitabut talwin fa inna damir sai ya dawo magana a game da waccan aya dai ta suratu tauba wacce ake magana a kanta lamirin da ya taho ula'ika habitat a'maluhum Allah ya ce waɗannan Allah ya ɓata ayyukansu a ƙarshen magana bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin siffofin munafikai maza da mata ya ce makomarsu wutar jahannama a ƙarshen wannan aya kuma sai ya ce ula'ika habitat amaluhun fi duniya wal akhira waɗannan an ɓata ayyukansu a duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun kuma waɗannan su ne masu hasara <clears throat> Allah shi kare mu to cewa waɗancan ayyukansu sun ɓaci suwa ake nufi domin an yi magana akan mutane kashi biyu tun daga aya ta 68 ta suratul tauba wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kaga suna da yawa akwai munafikai mazan su da matan su akwai kafirai da Allah ya ce ulaika habitat a'maluhum waɗannan an ɓata ayyukansu su waye daga cikin waɗannan al'umma da aka ayyana ko kuwa dukansu ne da munafikan da kafirai sai yace ce al'abhar magana da take mafi bayyana annahu a'idun illal mustamti'ina al khaibina min hazihi al-umma wannan lamiri yana komawa ne ga waɗanda suka mori rabonsu tun daga duniya suka yi sakaci cikin al'amarin addini munafikai kenan na min hazihil umma waɗanda suka yi shishigi a cikin al'amura na addini daga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato su ne ake magana cewa ayyukansu sun ɓaci ka kaulihi kamar yadda Allah ya faɗa ne fi ma ba'du a bayan wannan aya aya ta saba'in Allah ya ce alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo musu bane qaumi nuhin wa adin wa samuda mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim wa ashabi madyan da mutanen madyana wal mu'tafikati da ƙauyukan da aka kikkife su ne ƙauyukan annabi lut alaihi salam atatkum rusuluhum bil bayyinati ai manzannin su sun je musu da hujjoji fama kana Allahu liyazlimahum don haka Allah bai zan ya cuce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sun kasance su suka cuci kawunan su don haka shi Allah baya azaba sai ya turo manzo an turo musu annabawa sun yi nasiha gare su su dau wa'azi ba don haka Allah madaukaki ya hallaka su kaga wannan aya da ta zo gabar wancan tana nuna cewa Allah yana magana ne akan kafirai na da yanda suka kafirce ma annabawansu don haka sai Allah ya hallaka su to don haka nan da ake magana game da waɗanda suka kwaikwayi ɗabi'ar waɗancan kafirai magabata sai Allah ya ce ula'ika habitat a'maluhum su ma Allah ya ɓata ayyukansu wato kenan cikin al'ummar annabi Muhammad ah, kamar yadda al'ummomin waɗancan annabawa da suka bi irin wannan hanya aka ɓata ayyukansu to cikin al'ummar manzonsa sallallahu alaihi wasallam in aka samu masu irin wannan hali to fa su ma suna samun irin wannan hukunci wa in kana al-khitab li majmu'il umma idan ya kasance ko maganan nan da aka yi ana yin ta ne ga dukkan al'umma al-mab'us ilaiha wace aka aiko manzo gare fala yakunu al-iltifatu illa fil mawdi'is sani kenan waiwaye da aka yi din nan ya zo ne a mahalli na biyu bi ma'ana munafikai ake magana a kai illa su ban banda sauran al'ummomi. wa amma qauluhu da Allah madaukaki yace fastamta'u bi khalaqihim waɗannan munafikai sun mori rabansu me ake nufi da khalaq fastamta'u bi khalaqihim sun ji daɗin rabonsu me ake nufi da wannan magana fa fi tafsiri abdurrazzaq littafin al-musannaf as-sana'ani Allah ya masa rahama yana da littafi al-musannaf yana da tafsirin al-qur'an yana da kitabu sunan fil fiqh yana da kitabul magazi wani ne cikin daɗaɗɗun malamai na farko ya rasu hijira na da shekara 210 alhafizul abdulrazak malami ne na hadisi shine shekul islam ya ɗauko fassarar da ya ma wannan aya ta suratul tauba ya dauko maganar mu'ammar anil al-hasan al-basri fi qawlihi al-hasan al-basri yake fassara wannan aya fastamta'u bi khalaqihim sai munafikai suka mori rabansu kala sai yace bidinihim abinda ake nufi sun yi wasa da addini wa yurwa zalika an abi huraira ana ruwaito wannan fassara daga abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya an ibni abbasin kuma an ɗauko wata fassara daga abdullahi bin abbas shima sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar bi khalaqihim shine bi nasibihim min al-akhirati fid ana nufin munafikai sun ji daɗin rabonsu na lahira da duniya duka suka haɗa a nan duniya wa qala akharuna wasu kuma malamai suna cewa ma'anar bi khalaqihim bi nasibihim min ad wato sun mori rayuwarsu ta duniya qala ahlul luga shaykhul islam ce a lugar larabci idan aka ce al-khalaq masana luga suna cewa huwa nasibu wal habbu shine rabo yankin wani abu shi ake cewa al-khalaq ka annahu ma khuliqa insan wato ana nufin kamar abin da aka ɗiba wa ɗan adam tunda lokacin da Allah ya halicci ɗan adam ya rubuta masa irin arzikin da zai samu ma qudira lahu abin da aka ƙaddara zai samu shine ma khuliqa lahu kama yuqalu yadda ake cewa alqismu lima qusima lahu wan nasibu lima nusiba lahu alqismu kaso wan nasibu rabo ai usbita idan aka ce lima nusiba lahu ana nufin lima usbita wanda aka tabbatar masa wa minhu qawluhu ta'ala yana daga fassaran wannan yanda Allah madaukaki yake faɗa a suratul baqara aya ta 200 malahu fil akhirati min khalaq malahu fil akhirati min khalaq a lahira wanda yayi sihiri ba shi da rabo wanda yayi sihiri a duniya a lahira ba shi da rabo me ake nufi min nasibin ba shi da wani yankin abin da zai samu na alkhairi a ranar tashin kiyama saboda ya riga ya gama da rabon da zai samu na lahira ya cinye tun daga duniya Allah shi kare wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa ga kuma hadisi muttafaqun alai wanda annabi ke cewa innama yalbisul harir man la khalaqa lahu fil akhira wanda ke sanya suturar alharir silk wanda ya sanya kaya da aka saƙa da zaren silk wannan ba shi da rabo a ranar tashin kiyama Allah shi kare wal aya ita wannan aya ta ummu ma zakarahul ulama jami'ahum ta game duk abin da malamai suke faɗa fa innahu subhanahu qala Allah yace kanu ashadda minkum quwwatan kafiran farko sun kasance mafi tsananin ƙarfi fiye da ku sun fi ku ƙarfi فتلك القوة وأكثر أولادا وأكثر أولا أموالا وأولادا sun fi ku tsananin ƙarfi kuma sun fi ku yawan dukiya da yawan ‘ya'ya shekul islam ya ce fatilkal kuwa allati kanat fihim wannan ƙarfin da Allah ya ba su kanu ya una an yi amalu biha duniya wal akhirah za su iya amfani da wannan ƙarfi su samu duniya kuma su samu lahira idan Allah ya baka ƙarfi wannan ƙarfin da ya baka ya baka ne don ka nemi duniya kadai idan Allah ya baka ƙarfi ya baka ƙarfi ne don ka nemi duniyar da kuma lahira to misali sai ka ki neman lahira da wannan ƙarfin da Allah ya baka kai ta neman duniya kaga rabo da Allah ya ware a lahira na masu ƙarfi, kai ba za ka samu ba ka gama da rabon naka tun daga duniya domin ƙarfin da Allah ya baka a duniya a maimakon ka yi amfani da shi ka samu duniyar da lahira sai ka yi amfani da shi wajen neman duniya kaɗai to a lahira ya za a yi ka samu rabo wanda aka ware na masu ƙarfi shekul islam ya ce wa kazalika amwaluhu wa auladuhu haka nan dukiyar nasu haka nan ƴaƴansu wa tilkal quwwatu wal amwalu wal aulad ƙarfin da Allah ya basu da dukiya da ƴaƴan da Allah ya basu huwal khalaq shine rabo fastamta ubi quwwatihim sai suka mori karfinsu wa amwalihim da dukiyansu wa auladihim da ƴaƴansu fi duniya a jin daɗin duniya kaɗai ba su nemi lahira da su ba karfin da Allah ya basu suka yi amfani da shi ya ƙare ta wajen neman duniya dukiyar da Allah ya basu suka yi ta amfani da ita dan daɗin duniya ƴaƴan da Allah ya basu ba su nemi lahira da su ba wa nafsul a'mali ayyukan nasu ɗin allati amiluha wanda suka yi bi hadhihi alquwa da wannan karfin wal amwali da kuma dukiyan hiya dinuhum sai ya zama shine addinin su subhanallah Allah shi kare maganar akwai hikima cikin ta wato wannan misali da Allah ya bayar a cikin suratul tauba misali ne da yake kamata duk mai hankali ya lura da shi shekul islam ya ce idan Allah ya baka ƙarfi ko ya baka dukiya da 'ya'ya ya zamanto baka nemi lahira da ƙarfin ba baka nemi lahira da dukiyan ba baka nemi lahira da 'ya'yan ba to duk abin da kai da wannan dukiyan shine addininka duk abin da kai da wannan 'ya'yan naka shine addininka duk abin da kai da ƙarfin ka nan shine addininka da kaso da kaki domin kuwa da a ce addininka daban ne da an samu ka sarrafa waɗannan abubuwa ta yadda shari'a ta nuna a yi bayan da kai kaso ba wa tilkal a'mal wannan ayyukan nasu law aradu biha Allah wa daral akhirah da sun yi nufin su samu yardan Allah da kuma gida na lahira da Allah ya ba su dukiya da ‘ya'ya da karfi da sun yi nufin su samu lahira da su lakana lahum sawabun fil akhirati alaiha da kuwa a lahira sun samu lada idan aka tashi a lahira za a tara masu kuɗi wuri guda to ina waɗanda suka yi amfani da dukiyarsu don neman lahira ga mu to kaga dukiyarsu ta amfane su a duniya sun kare mutuncinsu kuma gashi dukiyar ta amfane su a lahira ashe da a ce sun yi amfani da dukiyarsu ta wajen neman yardan Allah da kuma neman aljanna lakana lahum sawabun fil akhirati alaiha da sun samu lada a lahira ohun biha more dukiyan da suka yi da ake cewa sun mori dukiyansu ko ko fastamta'u bi khalaqihim sun mori rabansu abinda ake nufi akhzu hubudahumul ajila biha sun kama rabo na duniya rabo na duniya shi suka rike game da wannan dukiya ba su nemi rabo na lahira ba fa fadakala fi hada man lam ya'mal illa liduniyahu kaga kenan duk wanda baya wani aiki sai don neman duniya ya shiga karkashin wannan aya sawa'un kana jinsal amali min al ibadati aw ghairiha shin aikin nasa ya danganci ibada ko wani ibada matukar ya zamanto Allah ya baka dukiya ko ya baka 'ya'ya yadda kake amfani da su ya zama ba ta hanyar Allah ba to ka shiga karkashin wannan magana da Allah maɗaukaki yake yi sun maƙala subhanahu sannan Allah mai tsarki yake cewa ta'atun bi khalaqikum yanda kafiran farko suka mori rabonsu kuma sai kuka mori naku rabo kamastamta alladina min qablikum bi salatihim yadda waɗanda suka gabace ku suka mori nasu rabo <clears throat> wa khuttum kallazi khabu kuma kuka yi shishigi yanda su ma suka yi shishigi wannan aya mun fassara ta a baya muhawara da aka samu game da wannan kalma kallazi khabu <clears throat> wa filladi shine shekul islam ya ƙara bayani a kai wa khuttum kallazi khabu kun yi shishigi yadda suka yi shishigi allazi din nan wajhani yana da fuskoki guda biyu ahsanuha ahsanuhuma annaha sifatu mushtaqati kowace kalma akwai inda aka ciro ta duk wata kalma a larabci falgalib anna kulla fi'ilin labudda lahu min masdarin ishtuqqa minhu duk wani fi'ili da ka gani to akwai inda aka ciro wannan fi'ili kamar ka ce daraba kaga an ciro daraba ne daga abbarbu saboda haka abbarbu yana zama ismul masdar masdar shi yasa ya kawo shi da yake cewa sifatul masdar ya taho ne a siffa ta masdar yana magana akan kallazi zikabu din nan kalkhawbi alladhi khabu khawbi kaga alkhawbu sifatul masdar ne alladhi khabu kenan Allah yana cewa kun yi shishigi yadda kafiran da suka yi shishigi fa yakunu al-a'idu mahzufan yana zama lamirin da ke komawa kansa an shafi fi qawlihi inda Allah kama fi qawlihi kamar misali ne da aya da take suratu yasin inda Allah yake cewa mimma amilat aidina wa huwa fashin fil irin wannan yana da yawa a bayyana cikin luga na larabci wasani. fuska ta biyu da ake fassara wannan kalladhi khabu yace innahu sifatul fa'il yana matsayin sifatul fa'il ba sifatul masdar ba wato kalfariki kun yi shishigi kamar yadda ɓangaren can na kafiran farko suka yi shishigi awul sanafu ko ko yadda wancan nau'in mutanen farko suka yi shishigi awul ko ko yadda wancan zamani na farko alladhi khabuhu suka yi shishigi ma addini kama Lauƙila da za a ce na kabu yana tafiya duk da ma'ana guda wa jama'a subhanahu bainal istimta'i bil khalaq Allah ya hada abubuwa guda biyu game da siffa ta munafikai na farko istimta'u bil khalaq sun mori rabonsu na duniya munafiki yana da wahala ka samu yana neman lahira duk iya kokarinsa shine ya samu duniya sannan na biyu wa bainal khawdi shigi ga addini shekul islam ya ce li'anna fasadar dini barna da ke zuwa a addini yana zuwa ta hanyoyi guda biyu ne imma an ya bil i'tiqadil batil ko dai barnan nan a samu ya auku ne saboda aƙida ta ƙarya wa takallumu bihi ko karantar da wannan aqida magana a kanta aw a fil amali ko ko a samu barnar da ya shiga addini barnar da ta shiga addini ta shigo ne dalilin wani aiki bi khilafil i'tiqadil haqq wanda ya saba ma aqidar gaskiya ko dai a dalilin aqida ta ƙarya karantar da aqidan ƙarya barna ya shiga addini ko kuma a dalilin aiki mara kyau wanda ya saba ma aqidar gaskiya barna ya shiga addini ta hanyoyi guda biyu din nan wal awwal yace na farko huwal bid'a shine bid'a aqidar ƙarya ita ce bid'a wa nahwiha da makamancinta wa sani na biyu fiskul a'mal yanda aiki ke zama barna ga addini shine aiki irin na fasikanci yau da gobe idan ana fasadi ta wajen ayyuka wannan fasadin yakan shafi addini wal awwal na farko min jihati shubuhati yana zuwa ne ta kamar bid'a kenan barnar da take shiga addini a dalilin aqida mara kyau tana zuwa ne a ƙarƙashin ashubuhati rikita-rikita na addini domin akasari wanda ke bid'a zaka samu yana da wata hujja da ya dogara da ita amma hujjar kuma ba ta gaskiya ba wannan ita ake kira shubha wasani na biyu yanda aiki yake shigar da barna cikin addini min jihati shahawati yana zuwa ne ta sashin sha'awa na zuciya kaga abubuwa biyu kenan suke zama dalilin barna cikin addini ko dai a samu aƙida mara kyau ta zama sababin shigan barna wato cikin addini ko kuma a samu sha'awa ta zuciya miyagun ɗabi'u su zama dalilin shigan barna cikin addini waɗannan abubuwa guda biyu sai ya ce wari kana salaf ya wannan dalilin ya sa malaman farko suke cewa ihdaru minan nasi sinfaini ku kiyaye mutane biyu ku kiyaye nau'i biyu cikin mutane ku yi hattara da su na farko sahiba hawa qad fattanahu hawahu wanda ke bin son zuciya zuciyarsa ta zama fitina gare shi ka kiyaye shi idan aka tabbatar da wannan malami yana bin son zuciya to kai hatara da shi a dalilin saɓarna na shiga addini na biyu wa sahibu duniya da mutumin da ke da dukiya a amatu duniyahu amma duniyarsa ta makantar da shi dama barnat ba ta wuce hanyoyi guda biyu yadda shekul islam ya faɗa ko dai ta aƙida mara kyau barna ya shiga addini ko kuwa ta mummunan aiki sai ya ba da misali da bid'a bid'a tana shigowa ne a ƙarƙashin shubuha miyagun malamai waɗanda ke bin son zuciya suna shigar da barna cikin addini na biyu shine mutumin da ke da dukiya amma kuma duniya ta makantar da shi wannan magana tana ƙarƙashin hadisai da dama malaman farko da suke yin ta suna yinta ne ƙarƙashin fahimtar hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa kamar misali hadisin Abu Zatul aslami annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ma akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum abinda nake ji muku tsoro guda biyu ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin al-musnad uh, na uh, imam Ahmad wa Tabrani fi ma'ajimihi salasa hadisin ya inganta yana sahihu targhib wa tarhib hadisi na 52 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ji muku tsoron abubuwa guda biyu na farko shahawatul gayyi fi butunikum wa furujikum sha'awa na bata wanda ke zuwa muku imma a cikinku ko kuma al'auranku ko dai sha'awan ta shafi ciki ko kuma ta shafi al'aura ina ji muku tsoron wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mudillatil hawa ina ji muku tsoron son zuciya wanda ke sa dan adam ya bace waɗannan abubuwa guda biyu su ne akasarin abin da ke kai musulmai wuta a ranar tashin kiyama shi yasa manzon Allah ke ce sahabbai wanda ya lamunta zai tsare min bakinsa da al'auransa ni kuwa ina masa lamuni zai shiga aljanna domin babu abin da ke hana musulmi shiga aljanna banda abubuwa biyu baki da farji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma akhsha alaikum shahawatil gayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa guda biyu sha'awa ta a ci wani abu ko ko sha'awa ta a yi zina sannan na biyu ina ji muku tsoron son zuciya don haka ibn al-qayyim al yayi magana mai tsawo akan wannan aya ta suratu tauba da waɗannan hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. yake ciro ilimin da ke cikinsu a littafinsa igafatul lahafan min masa'id shaitan mujallar na biyu shafi na 162 ya ce alfitnatu nau'an fitina iri biyu ce fitina iri biyu ce na farko shubuhatin wa shahawatin yadda shekul islam ya faɗa a nan ya ce wal awwalu min jihati shubuhati wa thani min jihati shahawati haka nan ibn al-qayyim al shi ma ya faɗa a cikin littafinsa sa igafatul lahafan fitina iri biyu ce ko dai ta zo maka ta sashin wato son zuciya ko kuwa ta zo maka ta sashin sha'awa waɗannan hanyoyi guda biyu su ne shaidan yake amfani da su ya ɓadda ɗan adam wa a'zamul fitnatayn fitnatu shubhati mafi girma cikin fitintunun nan guda biyu ita ce fitinar shubha ka samu rikita rikita cikin al'amarin addininka bidi'a. fa fitnatu shubuhati sababuha min da'fil basirati wa qillatil ilmi galibi wanda fitinan nan wato ta bid'a take samun sa ko dai a same shi yana da rauni wajen basirar shi ko a samu ba shi da ilimi don wanda ke da ilimi ba zai aukan ma bid'a ba sai fa in zai aukan ma bid'an nan a dalilin son zuciya kaga dai ya fada karkashin gargadin manzon Allah wa mudillatil hawa ko dai ka samu ya shiga halaka ne min ba'fil basira a dalilin raunin basirarsa wa qillatil ilmi da karancin ilimi sai ya ce wala siyama idza turina bidhalika fasadul qasdi wa husulil hawa musamman idan aka samu son zuciya tare da mutum manufa ta ɓaci niyya ta ɓaci sannan kuma akwai son zuciya to nan da nan sai mutum ya faɗa halaka fa hunalikal fitnatul uzma shek eh, ibn qayyim yace nan ne ake samun fitina mafi girma ta samu musulmi wal musibatul kubra faqul ma shi'ta fi dalal sayyi'il qasd al hakim alayhi al hawa yace ka dau misali da shugaba wanda ya samu shugabanci waɗannan fitintunu guda biyu suna haɗuwa a kansa da ta san zuciya da ta sha'awa domin waɗannan guda abubuwa biyun su ne asalin fitina inji ibn al-qayyim al-jawziyya al-fitnatu naw'ani shubuhatin wa shahawati sai ya bada misali da sarki ko wanda ya samu wani mukami na shugabancin al'umma fitina biyu din nan tana sa. fitina ta farko ita ce son zuciya fitina ta biyu ita ce sha'awa don haka yasa Allah ya sanya gargadi ga annabin Allah a cikin alkur'ani don mu gane kuranmu Allah maɗaukaki ya yi gargadi ga annabin Allah shine annabi Dawuda. in ji ibn al-qayyim al-jawziya ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab Allah ya kira annabi Dawuda ya ce mun baka shugabancin duniya mun baka shugabanci cikin duniya don yi hukunci na gaskiya a tsakanin mutane to a kul ka bi son zuciya me yasa Allah ya ma annabi dawu da gargadi shi annabin Allah ne saboda mulki yana da wuya ka raba shi da fitintunu guda biyu din nan fitina ta son zuciya da kuma fitina ta sha'awa wa hazihil fitina ibn al-qayyim yace kuma wannan fitina da kake ganinta da sha'awa da son zuciya ma'aluha ilal kufri wan nifaq makomarsu ita ce kafirci da munafinci yana da wuya ka samu abubuwa biyu dinnan sun haɗu ga mutum ba tare da ƙarshen al'amarinsa ya zama ko dai munafiki ko kafiri ba da son zuciya da sha'awa in dai suka mallaki ɗan adam to ƙarshensa kenan makomashi ko dai ya zama munafiki ko kuma kafiri wa fitnatu ahlil bid'a ala hasabi maratibi bid'ihim fa jami'uhum inna mabtada'u min umin fitinatu allati ishtabaha alaihim fiha al-haqqu bil batil wal huda bid dalal wa amma ibn al-qayyim yace nau'i na biyu fitnatu shahawati yayi magana akan fitina ta son zuciya ya kawo misali da annabi dawuda yanda Allah yake masa gargadi sannan ya kawo misali da fitina ta sha'awa ta zuciya waɗannan fitintunu guda biyu yace su ne tushen fitina a duniya iyakan makorarsu kenan sai yace wa jama'a subhanahu baina zikril fitnatayn waɗannan abubuwa biyu su ne fitinar duniya son zuciya da sha'awar zuciya sha'awar rai sai Allah ya haɗa su sai ya saka cikin aya guda a suratul tauba yace kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khubtum kalladhi khabu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda fitina ta son zuciya ta same shi da fitina ta sha'awa Allah ya ce waɗannan ayyukansu sun ɓaci tun daga duniya kafin lahira wa ulaika humul kuma waɗannan suke hasara shi yasa ce in sun haɗu ga mutum to yana da wuya ƙarshen al'amarin mutum bai kasance ya zama munafiki ko kuma kafiri ba Allah shi kare wato yana nufin tamatta'u bi nasibihim min ad-dunya wa shahawatiha wal khalaq huwa an-nasib al-muqaddar thumma qala wa khudtum kalladhi khadu fa hadha al-khawd bil batil wa huwa shubuhat fa ashara subhanahu fi hadhihi al-aya ila ma yahsul bihi fasadul al-qulub wal adyan min al-istimta' bil khalaq don haka duk mutumin da waɗannan fitintunu suka haɗu gare shi to ƙarshen al'amarinsa shine fasadul qulub zuciyarsa za ta lalace wal adiyan addinin sa ya ɓaci makomarsa ta yi muni Allah shi mana kariya in ka duba ilamul muwaqqi'in nan ma haka ibnul qayyim yayi magana kamar yadda ya wannan magana a cikin wancan littafin nasa a ilamul muwaqqi'in mujallal na farko shafi na 136 yace wa hazali kaga fitina ta son zuciya da fitina ta sha'awa huma aslu kulli sharrin wa fitnatin wa bala'in su ne asalin duwani sharrin duniya su ne asalin duwata fitina ta duniya su ne asalin kowane bala'i na duniya son zuciya da sha'awar rai don haka yasa Allah ya tattara su wuri guda ya yi bayanin siffa ce ta munafikai da kuma kafirai duk wani sharri da kaga ya auku a duniya bai wuce dalilin abubuwa biyu dinnan. imma son zuciya ko kuma sha'awa ana burin a tara dukiya za a kai ga kisan mutum ana burin a samu duniya za a kai ga kafirci don haka son zuciya babu abin da ke rage wa mutum ya ce wa bihima kuzzibatir rusul a dalilinsu ne aka karyata manzannin Allah wa usiyar rabbu a dalilin son zuciya da sha'awa aka saba ma Allah wa dukhilatin nar a dalilin son zuciya da sha'awa ake shiga wuta wa hullatil uqubat a dalilin son zuciya da sha'awa azabar Allah take aukuwa akan mutum wannan ke dacewa da hadisin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah yake cewa abinda nafi ji muku tsoro shine sha'awa da son zuciya ka duba igatatul lahfan mujallal biyu shafi na 160 ibn al-qayyim yace wa li kana salaf yaqulun wannan dalilin yasa malaman farko suke cewa ihzaru minan nasi sinfaini yadda shekul islam ya kawo cikin iktida'us siratul mustaqim hakanan ibn al-qayyim al-jawziya shi ma ya dauko wannan magana a cikin igafatul lahfan mujallal nabiyu shafi na 160 as-salaf malaman farko suna cewa ihzaru minan nasi sinfain nau'in mutane guda biyu ku kiyaye su ku yi hatara da su na farko sahibu hawan qad fatanahu hawahu mai bin son zuciyan da son zuciya ya riga ya fitinantar da shi ko an masa nasiha bai bai na biyu wa sahibu duniyan a'matu duniyahu wanda ya samu duniya amma kuma duniyar ta makantar da shi to wannan dan uwa ne ga shedan inji ibnul qayyim al jawziya wa ha huna latifatu lish-shaytan wa awliya'ihi la yatakhallasu minha illa haziq mutumin da aka ce masa aka ce maka waɗannan abubuwa biyu sun haɗu gare shi yana da wuya ya kuɓuta daga gare su sai wanda Allah maɗaukaki ya tsera. ka duba iddatu sabirin nan ma littafin ibn al shafi na hamsin ya kawo gargaɗi game da abubuwa biyu ya kawo misali yadda shekul islam ya kawo a nan mu ci gaba da karatu wa kanu ya kuluna ya ce malaman farko sun kasance suna cewa ihzaru fitnatal alam eh, ihzaru fitnatal eh, alimil fajiri malaman farko suka ce ku yi hattara game da fitinar malami amma kuma fajiri ma'azallah Allah shi mana kariya subhanallah malaman farko suka ce in kaga malami kuma wannan malami ya tabbata fajiri ba wai hukuncinka ba abin da Allah maɗaukaki ya fallasa asirin malamin ya tonu malamin ya tabbata ɗan bidi'a ko malamin ya tabbata fasiki malaman farko suka ce kai hatara da wannan malami wal'abidil jahili in kaga jahili amma kuma gashi ya tsaya da ibada ka'in da na'in to shi ma ka yi hatara da shi fa inna fitnatahuma fitnatun li kulli maftunin fitinar waɗannan mutane biyun fitina ce ga duk wani wanda fitina ke iya samunsa raɓawa kusa da su bala'i ne fahaza yashbahu al-maghduba shi malamin da ya zama fajiri yana kama da yahudawa da Allah ya fushi da su alladhina ya'lamuna al-haqqa waɗanda sun san gaskiya wala yattabi'unahu ba su bin shi wa shi kuma jahili mai ibada yashbahu dallina yana kama da batattu su ne nasara na ya amalu na bigayar ilmin waɗanda suke aiki babu ilimi mutane biyu ɗin nan kai hattara da su wallahi malaman farko ba sa sassauci game da malamin da aka tabbatar aƙidarsa ta ɓaci malamin da ya tabbata fasiki babu sassauci a kansa ga malaman sunna na farko don haka hatta hadisi in ya kawo ba a karɓa saboda fasiki ne al malik ka duba at-tamhid littafin ibnu abdul mujallar mujallal na farko shafi na sittin 66 al Al'imamu malik yace la yu'khadhu al-ilmu arba'atin ba a daukan ilimi wajen malamai hudu inji al malik Allah ya ji kansa kar ka yadda yi karatu gurin mutum hudu wa yu'khadhu min ma siwahum amma duk wani malami in ba hudun nan ba ka je kai karatu gunsa na farko la ukhadu min safihin ba a daukan karatu wajen wawa mutum ne da ilimi amma akwai wauta to matukar yana tare da wauta kar ka dauki ilimi gunshi na biyu wala ukhadu min sahibi hawan yad'u nasa ila hawahu ba a daukan ilimi wajen malami da ke bin son zuciya kuma har yana kiran mutane zuwa ga son zuciya ana nufin dan bid'a mutumin da ya tabbata mai bid'a ne ko ko fasiki ne aƙidarsa ba ta da kyau yana kiran mutane su amshi aƙidarsa ka je ka zauna gabansa ka yi karatu ka yi kuskure in ji al'imamu malik Allah ya ji kansa wala kazzabin ba a ɗaukan ilimi wajen makaryaci ya fi hadisin nasi wanda ake samun ya yi ƙarya lokacin da ke bada labari ga mutane ko da sau ɗaya ne malami a tabbata ya taɓa ƙarya to ka ƙaurace masa saboda addini amana ne yaushe za ka ɗauki addininka a wajen makaryaci wala min lahu fadl yace haka dattijo malami da ke da ilimi yana da falala wa salahin yana da shiriya wa ibadatin sannan kuma yana ƙoƙarin ibada amma sai aka samu yana da shirme idza kana la ya'rifu ma yahdisu eh, ma yuhaddisu in ya zan ah, bai san abin da yake ba da labari akai ba yau ya ce fari gobe ya ce baki ka duba at-tamhid littafin ibnu abdul barri mujallad na farko shafi na 66 zaka samu wannan me dalili saboda fitina gaba ɗaya ta ƙare kan abubuwa biyu na farko son zuciya na biyu sha'awa idan malami yana bin son zuciya ka ɗauki ilimi gunsa fitina ta same ka ba ka iya sanin lokacin da zai batar da kai kuma ba wai ka tafi ka zauna gaban malami shine ka ɗauki ilimi ba mutane da yawa suna kuskuren fahimta ba ka ce ma malami na sai wanda ka zauna gabansa ka ɗauki karatu ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyar da goma sha biyu shekul islam ya ce kullu man afada gairahu ifadatan diniya fa huwa shekuhu fiha duk wanda ya amfanar da wani amfani na addini ta wannan malamin sa ne ya so ko yaki in dai ka taɓa amfana da wani mutum amfanin nan ta sashin addini to malamin ka ne ashe kenan hatta kasir ka ɗauka ka sanya na wani malami idan ka ji har kuma ka amfana ta wannan mutumin malamin ka ne kenan maganar da suke yi ba wai karatu na littafi ɗaya ba ne ka nisanci malamin da ya tabbata yana da mummunan aƙida hatta ta sauraron wa'azinsa Allah shi samu gani wa kullu mayitin wa sala alal insani min aqwalihi da a ce za a samu matacce inji shekul islam wanda ya mutu shekara dubu da ya wuce amma wa sala alal insani min aqwalihi wa a'malihi wa atharihi man taba'a fi man tafa'a bihi fi dinihi sai ka samu labari ko littafin wannan malami da ya mutu shekara dubu da ya wuce ka karanta littafin ko aka karanta maka ka amfana da wannan littafin shekul islam ya ce fahuwa shekuhu min hadhihi jiha ya zama malamin ka a ranar alkiyama in aka tada wannan malamin almajiran da suka yi zamani da shi ba su ɗaya bane kawai almajiransa wanda ya ci amfanin iliminsa bayan mutuwa shi da shekara dubu shi ma zai tashi karkashin wannan malamin. fasalaful umma shuyukhul khulafa ce don haka magabatanmu su ne malamanmu karnan ba da karnin su waye malaman tabi'ai sahabbai su waye malaman uh, uh, salaf su ne tabi'in tabi'i ne su ne tabi'ai haka nan aljilu ba'da jilin qarnun da qarnin wannan karni ya karantar da wannan karni wannan karni ya karantar da wannan karni wa laysa li ahadin an yantasiba ila shaykhin yuwali ala mutaba'atihi wa yu'adi alayhi bal alayhi an yuwali kullu man kana min ahli al-iman ina shaykhul islam ke cewa ita al'umma haka nan Allah ya tsara rayuwarta malaman karni na farko suka karantar da na karni na biyu karni na biyu suka karantar da karni na uku da haka har saƙon manzon Allah ya iso gare mu shi yasa in ana karanta ma hadisi sai ka ji kamar ga annabi sallallahu alaihi wasallam zaune a gaban ka ne in ba haka ba kenan manzon Allah bai zama malamin ka tunda baka sa littafi a gaban shi ba ko ɗauko maganar aka yi tashi aka karantar da kai amma da ka ji maganar kai aiki da ita sai manzon Allah ya zamanto malami gare ka don haka duk inda ka ji wata magana ta addini har ta amfane ka to wanda ya faɗi wannan maganar malamin ka ne da kaso da kaki kuma sannan wannan magana za ta yi tasiri gare ka don haka shekul islam ya ce mu kiyaye malamin da muke sauraron maganarsa da malamin da muke ɗaukar ilimin mu a gunsa domin ilimi amana ce Allah shi wa wasafa ba'dhum mu koma littafi wasu malamai suke siffantawa suke siffanta al Ahmad bin Hanbal ba wani malami bane illa an-Nahas yana cikin malaman farko Allah ya ji kanshi magana tana cikin albidayatu wa nihaya mujallar na goma shafi na 236 yana magana akan labarin al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu allah ya ji kanshi yana yabon al'imamu ahmad sai ya ce ane duniya ma kana asbarahu game da duniya wa ya fi imamu ahmad bin hanbali haƙuri wa bilmadina ma kana ashbahahu game da mutanen kwarai da suka shuɗe mutanen da wa ya fi ibn hanbali kama da su a tathul bida fanafaha bid'a ta zo ma ibn hanbali sai ya kore ta wa duniya duniyar ta zo masa da ma'ana sha'awa kenan ko fa abaha sai ya ki kaga bid'a ta zo ya kore ta son zuciya kenan al-imam ahmad bin hanbal bai yarda da ita ba duniya ta zo ya kore ta sha'awa kenan sha'awa ta zo ya ki bata kofa ashe abubuwa biyu dinnan su ne fitina ga dan adam wa kad wasafa Allahu a'immatal muttaqin Allah ya siffanta shugabannin masu kiyaye dokoki faƙala sai ya ce waje alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun sanya cikin su aka samu shugabanni da ke shiryarwa zuwa ga umarninmu lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri muka ba su shugabanci wa kanu bi ayatina nuna kuma sun kasance masu yaƙini masu tabbatar da ayoyinmu lamma sabaru da suka yi haƙuri sai muka ba su shugabanci shugabanci na al'amari na addini fa bi sabri don haka ta dalilin haƙuri ne tutaraku shahawati ake iya watsi da sha'awa kaga ya faɗa mana cututtuka da suka fi hallaka ɗan adam guda biyu sha'awa da son zuciya to kuma zai gaya mana magani maganin sha'awa haƙuri maganin sha'awa haƙuri shi yasa bahaushe yake cewa mahaƙurci mawadaci duk wata sha'awa sha'awan nan ta zina ce ta tara dukiya ce duk wata sha'awa ta duniya in za yi haƙuri zaka rabu da ita sannan wabil ne da imani ne tudfa'u shubuhati ake tun kuɗa son zuciya da shubuha rikita rikita na addini wa minhu qawluhu ta'ala yana daga misalin wannan inda Allah ke bayani yana cewa wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabri suna ma juna wasici a yi gaskiya suna ma juna wasici a ɗau haƙuri wa qawlihi da kuma inda Allah ya ce ulil aidi wal absar yana yabon annabawa yace ma'abuta ƙarfin hali da kuma basira ƙarfin hali da ake nufi a nan shine haƙuri annabawa masu haƙuri ne ah, kuma Allah maɗaukaki ya kawo wata waso bi sabri wata waso ah, bil haqqi wata waso bis sabri suratul asr shekul islam ya kawo wannan saboda ya baka misalin haƙuri matsayinsa ta wajen faɗa da waɗannan fitincinu guda biyu fitina ta son zuciya da kuma fitina ta sha'awa wanda suratul asr ɗin ita ce al-imamu shafi'i yake cewa Launa ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi sura lakafatuhum da dai Allah bai saukar wa mutane wata sura ba sai suratul asiri a ce alqur'ani gaba ɗaya babu komai sai wal in innal insana lafi khusr zuwa ƙarshe yace wannan sura da ta ishi ɗan adam an abi madinatu darimi har ma ake samun wani hadisi wanda al-imam darimi yake cewa kanar rajulani wani mutum kai cikin tabi'ai yake ba da labarin cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajulan min ashabi Muhammadin idan taqaya idan sahabbai mutum biyu suka hadu da juna thumma arada an yaftarika bayan sun gama abin da ya hada su kafin su rabu qara'a ahaduhuma ɗaya daga cikin su zai karanta wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sannan su yi ban kwana su rabu da juna sahabban manzon Allah suna yin haka wannan ya zo cikin kitabu zuhudi hadisi na 416 yana littafin at-tabrani fil awsat da littafin al-imam al-bahaqi shu'abul iman hadisi na 957 albani ya inganta shi a silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2648 saboda muhimmancin haƙuri ga ɗan adam sahabbai kafin su rabu sai ɗaya ya karanta wal asr ga ɗaya ka sani sha'awa ba ta da magani irin haƙuri wal asr innal insana lafi kuzo ka sani cewa dan adam yana cikin hasara waye baya cikin hasara illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ashe haƙurin nan yana da muhimmanci don haka yasa bin baz Allah ya masa rahama cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallal na bakwai shafin 131 ake masa tambaya yadda hanyoyin halaka suka yawaita a duniya a yau hanyoyin sha'awa hanyoyi na son zuciya ga sunan da dama yaya mutum zai tsira kaifan najatu ya sai malamin yake cewa as-sabil hanyar tsira sai mu koma ga littafin Allah wanda duk yake son ya samu maganin sha'awa ta zuciya da maganin son zuciyar kanta to ya koma littafin Allah zai samu inda Allah madaukake yake mana bayani ga wal asri ga inda Allah ya siffanta mana ayyuka na masu imani in muka ɗauke su muka yi aiki da su to Allah zai mana kariya Allah madaukake ya mu dace Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku yana da kyau mu dakata haka wadda tambaya shin sanya alharir silk haramun ne ga maza kawai babu shakka haramun ne ga maza kawai a yi mana ƙarin bayani akan alhariyar to ana ga sai dai kuma gaba littafi na tauhidi ne ina son ƙarin bayani a kan khalidi na fiha abadan za su dawoma cikinta har abada don wasu malamai sukan ce musulmi ba zai dawwama a cikin wuta ba mu ne muke faɗa yi cewa akwai waɗanda za a yi cetonsu bayan sun shiga ba akwai waɗanda suke fita daga wuta bayan sun shiga idan akwai imani tare da su haka hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa suka nuna wanda aka ce ma shekul islam ya yi daidai da profesor a wannan zamani to shekul islam a zamanin usmaniya babu shakka ya kai profeso shine kamar a yanzu a ce profeso shine shekul islam a wancan zamani balaga da alkur'ani mai girma ya tara da ya ƙara tabbatarwa littafin allah ne shin su ma littafin farko sun zo da waɗannan balagogi domin su samu tabbatan matsayin littafin allah to ban fahimci tambayar da kyau ba mun dai yi magana akan cewa ita balaga tana harshen larabawa ba wai alkur'ani ɗaya ba wanda muka yi bayani akai kamar khitabu talwin wal iltifat kasancewar Allah ya saukar da alkur'ani a harshen su don haka yi amfani da wannan tsari din don haka shi ma ya samu wannan balaga din in yana nufin littafin farko littafin musulunci su ma sun taho da irin wannan tsari da yawa ina matsayin musulmi da baya sallah kuma yana yana ma mai sallah izgili da shi munafiki ne ko kafiri eh, ya danganta yanzu kai kai bayanin izgili izgilanci kuwa yana nan iri-iri ala kulli halin <clears throat> wanda baya salla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiri ne sannan kuma izgili ga addinin Allah yana kafurta mutum shi ko wanda ya ce ah, tambaya a nan ah, malam ya ce duk wanda ya sa sutura silk ba shi da rabu a lahira menene ma'anar wannan ma'anarsa shine ba zai samu aljanna ba ah, ka ce Allah yakan nufi abu amma baya son shi ina matsayi ko ingancin hadisin da ke cewa sakin aure halal ne amma kuma Allah bai son shi wannan hadisin karya ne mutane suna yaya tashi alhali ba gaskiya bane ko kaɗan Allah bai taba halatta abin da bai so ba duk wani halal Allah yana san shi duk wani haram kuma Allah bai san shi hadisin da ake cewa wato halal din abgabul halali ko ilallahi at-talaq halal din da Allah bai so halal da yake kyamata shine sakin aure wannan hadisin bai inganta ba ko kaɗan ina son amin bayani akan menene son zuciya shine abi abin da zuciya take so a bar abin da shari'a take so ina neman addu'a saboda Allah akan wata bukata tawa ta alkhairi hakika da mutane da yawa sun rubuto bukatunsu na addu'o'i kuma duk muna tare da bukatu Allah tabaraka wa ta'ala shi yaye mana damuwar mu Allah ya biya mana bukatun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 لقد نزلت علي الليلة ليلة آيات ويل لمن قال آيات آه، لأولي الألباب الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار inda fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasa waqtilafil layli wan hari. saba wanda dare yake yini yazo yini ya tafi dare yazo la ayatin li ulil albab abubuwan lura ne ga masu hankali yau da gobe sai Allah su waye suke la'akari da wannan alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗanda suke zikirin Allah matsaukaki suna tuna girman Allah a lokacin da suke tsaye suna zikirin Allah a zaune suna zikirin Allah ala junubihim lokacin da suka kwanta wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha suna tunani game da halittar samai da ƙasa sai su ce ya Allah mun tabbata baka halicci wannan saboda banza ba akwai hikima wajen halittar samai da ƙasa subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka mana tsari game da azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaito kaito ga wanda ke karantawa amma bai yi tunani game da abin da ayoyin da suke faɗa ba اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك don haka ka'ida ta farko ga wanda ke son ya samu tawali'u malamai sun ce wajibi ne ya je makaranta ya yi karatu domin ba ka samun cikakken tawali'u sai an same ka da ilimi kana sanin fassarar abin da ke fita bakinka imma ayar alkur'ani ko addu'o'i waɗanda annabi muhammad ya karantar da su duk zikirin da za ka yi ya zamanto kana tunanin ma'anarsa da fassararsa ayar da kake karantawa ya zama kana tunanin ma'anarta to duk wanda ya riko da haka insha Allah zai samu tawali'u da ake bukatar mai ibada ya samu na biyu ka rika tuna mutuwa a lokacin da ka tsaya sallah in ji wa in ji annabi Muhammad wanda ke son ya samu tawali'u a sallarsa ya rika tunanin mutuwa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1421 sahihul jami'i sabir hadisi na 849 annabi yace ce uzkuril mauta fi salatika ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka fa inna rajula idza zakara al-mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu idan mutum zai tuna mutuwa a lokacin da ya tsaya yana sallah annabi yace ce to fa akwai fatan wannan mutum zai yi sallar da kyau wa salli salata rajulin la yazunnu annahu yusalli gairaha in ka tashi sallah kai sallah irin ta mutumin da bai tunanin zai sake yin wata sallah a bayan wannan a kullum ka tsaya sallah ka dinga tunanin babu mamaki Allah ya amshi ranka kafin lokacin sallah ta gaba wanda duk yake haka to babu shakka zai samu nutsuwa a sallarsa shi yasa annabi ya ma'ayu abu ayyub ansari wasiya mai masaukinsa shi ya bawa annabi masauki a lokacin da manzon Allah ya hijira daga makka zuwa madina hadisin yana cikin al-musnad littafin al'imam ahmad sahihul jami'i sagir hadisi na da da arba'in 742 annabi ya ce ma abu Ayyubal al-ansari idza qumta fi salatika in ka tsaya sallah fa salli salata muwaddi'in kai sallah ta mai ban kwana da duniya wasiyar manzon Allah ga abu ayyub ansari in ka tsaya sallah to sallar nan da zaka yi ka rika yin sallah ta mai ban kwana da duniya don kuwa babu mamaki sallar gaba ba za ta samu kana da rai ba don haka shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar da 22 shafi na 606 yake cewa fa huwa al-ijtihad fi daf'i ma yushghilu al-qalba min tafakkur al-insani fi ma la ya'nihi abinda ake nufi in ka tsaya sallah kai iya kokarin ka ka tura duk wani tunani wanda zai shagaltar da zuciyarka ya raba ka da tunanin girman Allah madaukaki to idan mutum ya ɗauki wannan wasici da manzon Allah ya ma Abu Ayyuba yana tunanin mutuwa yana tunanin wannan ita ce sallarsa ta karshe akwai fatan wannan mutumin a same shi da tawali'u a cikin sallarsa na uku an yi alama Allah yujibuhu fi salatihi a lokacin da ka tsaya sallah ka rika tunanin babu wanda ke gabanka sai Allah wanda duk ya kiyaye wannan babu shakka zai samu nutsuwa da ake fatar mai sallah ya samu saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu muslim hadisi na 395 ana son in ka tsaya sallah ya zamanto tunaninka shine Allah ke gabanka qala Allah ta'ala annabi yace Allah madaukaki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana rabi nawa ne rabin amfanin sallan na bawa na ne idan ka tsaya sallah to ita wannan sallah kuna raba ta gida biyu kai da Allah maɗaukaki rabi amfaninka ne rabi kuma na Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wali abdi ma sa'ala sannan idan an gama sallan abin da bawa na ya roke ni duka zan bashi fa idza qala al-abdu a lokacin da bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin qala take sai Allah ya ce ni wa idza yace arrahmanir rahim ta'ala sai Allah madaukaki yace afna alayya abdi in yace maliki mai iko a ranar hisabi kala sai ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni in ka ce alhamdulillah ka yi godiya in ka ce arrahmanir rahim yabo kake ma Allah in ka ce maliki din kana girmama Allah tabaraka wa ta'ala kana tabbatar da cewa a ranar hisabi babu mai iko sai shi kadai wa kana marratan a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fawwada ilayya abdi na ya mika al'amari baki ɗaya gare ni fa'iza ƙala idan bawana ya ce iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in kai muke bauta kuma taimakonka muke nema ya Allah ƙala sai ya ce haza bai ne wa abdi to wannan buƙata ce da take tsakanina da bawana wali abdi ma sa'ala kuma na bama bawana abinda duk yake roƙo fa'iza ƙala in yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kala sai Allah ya ce haza li abdi wannan bukatar bawa na ne wannan bukata ce ta bawa na wani abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawa na sa zan biya mar bukatarsa abinda ya roka din nan zai samu kaga wannan yana gwada maka in ka tsaya sallah ganawa kake kai da Allah tabaraka wa ta'ala wa yanbaghi ijlalu hadhihi al-mukhataba ya kamata a samu kana girmama wannan ganawar da kake da Allah mahaliccinka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗa hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1538 inna ahadakum idza qama yusalli annabi yace idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah fa inna ma yunaji rabbahu ai yana ganawa ne da Allah mahaliccinsa falyanzur kaifa yunajihi sai mutum ya duba wace irin ganawa yayi kaga kai da kanka zaka hukunta ɗazu ka yi sallah ka gama shin wace irin ganawa kai kai da Allah madaukaki an samu nutsuwa a sallar shin zuciyarka tana wajen Allah ko kuwa a'a wata rana annabi ya hangi wani mutum ya ba su bi lihiyatihi fi salatihi yana sallah amma ya kama gemun sa ya ja nan ya ja can fa kana sai annabi ya ce law a qalbu hadha la al jawarihuhu da dai zuciyar wannan mutumin ta samu nutsuwa da gaɓuɓɓan jikinsa ma sun natsu saboda zuciya ita ke uwar jiki da dai an samu nutsuwa a zuciyarsa to dole za a samu gabubban sama akwai nutsuwa ka tsaya sallah ka so sanan ka matsa da hulanka ka gyara babu mamaki yayi nadi ya kunce rawanin ya nada shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam in yana ruku'i yana zikiri yana cewa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari